وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون mun saukar da ruwan sama daga sama gwargwadon bukata ba mai yawa ba ballantana ya barna kuma ba kaɗan ba ballantana ya wadata muka sanya shi yana zama a bayan ƙasa don mutane da dabbobi su amfana da shi hakika mu masu ikon tafiyar da shi ne ta yadda ba za ku amfana da shi ba